ko in ce Benjamin Netanyahu firaminista na ƙasar Isra'ila na tsaka mai wuya inda ƙasar Amurka da Yahudawan Isra'ila da kuma ainihin shugaba ɗaya daga cikin shugabanni na wata ƙungiya ta Faransa suka sako Benjamin Netanyahu a gaba a yanzu halin da ake ciki Amurka ta miƙo hannun tsige Benjamin Netanyahu akan harshen hukunta sojoji na Isra'ila waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a Gaza. Su waɗannan sojoji wasu yahujoji ne da ake kiransu da suna netza yahuda suka aikata laifukan yaƙi isra'ila amurka ta ci alwashin takuba musu takunkumi inda benjamin netanyahu ya fito ya rashin kunya ga shugaban ƙasar amurka da majalisar ɗinkin duniya ga baki ɗaya yayin da yahudawa suke ta rundo, a cikin isra'ila sun nufaci gidan gwamnatin isra'ila suna kira da benjamin netanyahu ya sauka a tsike shi da kan kujera saboda musayar fursunoni ta gajiya wato isra'ila ba ta yi nasarar musaya fursunoni ba kazalika ga uwa uba sojojin isra'ila waɗanda ake ta salwantar da rayukansu a gaza ba dare ba rana sai mutuwa suke su ma iyalansu suna kokantawa tare kira da benjamin netanyahu ya fice ya bar gidan gwamnati suna so ya sauka daga karagar mulki sannan a gauta yin zaɓe domin kawo canji a cikin ƙasar haka zalika Isra'ila da dama sun rasa su sama da mutum miliyan biyu waɗanda suka gudun hijira don jin tsoron abin da ka iya biyu baya. duk waɗannan suna cikin sababan da suka sa aka fito ake zanga-zanga. Zanga-zanga da ta janyo gitsi. tsakanin fararen hula da sojoji na Isra'ila da 'yan sandan Isra'ila har ta kai ga ana kama Wannan ba komai yake nuna mana ba sai bakin jinin Benjamin Netanyahu da gwamnatinsa. da yanda abin da Isra'ila ke yi sojojin Isra'ila ke yi na kisan dabbanci a Gaza abu ne da da yawa daga cikin Yahudawa mazauna Isra'ila ba su goyi bayansa ba ba sa jin daɗin abin da yake faru. To kuma a daidai lokacin da ake wannan tataɓarza a gefe ɗaya Ismail Haniya jagoran Hamas ya fito ya ƙalubalanci Isra'ila game da masayar fursunoni inda Isma'il Haniya ɗin ya tonawa Isra'ila asiri yake cewa ah, Isra'ila kwata-kwata ba ta shirin ba ta so kwata-kwata a ta wuta. Kawai abin da Isra'ila take shiri shine a saka mata fursunoni ta komar da su gida sannan kuma ta ci gaba da yin kisan kiyashi akan al'ummar Gaza a cewar sa wannan kuma abin da ba zai tafiya ba har abadan abada haka Ismail Haniya ya faɗa a wani takaice wata takaice hira da ya da gidan talabijin din Al-Arabi gidan talabijin din al Akhbar bari mu saurari wani bangare na wannan hira yake cewa har zuwa wannan lokacin mu 'yan Sihoniya tare da gwamman zama da aka yi da gwamman takardu da suka bi ta hanyar masu shiga tsakani har yanzu ba su amince da a tsagaita wuta ba abin da suke so kawai shine su dawo da fursunonin su gida sannan su ci gaba da yaki a Gaza wannan ba zai yiwu ba har abada kuma suna so Hamas su amince da wata taswira ta bazuwar sojojin Isra'ila domin ci gaba da mamayar zirin Gaza wannan ma abu ne da ba zai yiwu ba har abada tilas ne su janye ki daya to yan uwa masu kallo Allah muku rahama waɗannan su ne kalaman Ismail Haniya jagora na Hamas mun ji yadda ya jajirce akan su na cewa ba zai yi tsagaita wuta ba har sai Isra'ila ta jinye daga yaki a Gaza gaba daya wannan duk kishin su da yunkurin su na kubutar da jinanan mata da ƙananan yara da ake kashewa ba gaira ba dalili waɗanda sojojin Isra'ila suke musu kisan dabbanci yanda ta kuma Isra'ila din a gefe ɗaya take lalata buƙatar ta kuma hatta Amurka ta bada mamaki cewa tana neman Hamas da su amince a tsagaito ta na dan wucin gadi ai musayar sunani daga baya kuma a ci gaba da yaki ba shakka abin kunya ne kasar Amurka ta iya ainihin fitowa ta goyawa Isra'ila baya cikin wannan bukata shi yasa suka zargi Amerika karara da daurewa Isra'ila gindi wajen ci gaba da yin kisan kiyashin da take yi a cikin wannan yaki wannan zai kara muku mamaki jin cewa tare da haka kuma a gefe ɗaya Amurka na kokarin hukunta wata bataliya ta sojoji na Isra'ila wace bataliya ce wannan menene dalili na yunkurin wato ko hukunta waɗancan sojoji da kakwa musu takunkumi shin abin da amurka ke kokarin yi gaskiya ce ko ka wani nau'i ne na shirya drama da munafici duka dai zamu ji a gaba kaɗan a cikin wannan shiri a yanzu to saboda haka wannan shine matsayar ah, ismail haniya kuma shine matsayar kungiyar ah, da yake wakilta ba su amince ba ba su yadda ba akan a ce wai a yi musayar fursunoni kuma a zo a ci gaba da yaƙi sai dai a yi musayar fursunoni ba sa sharaɗin a saka musu fursunoni su ma su saki farsunonin falastina da ke hannunsu kuma a kawo ƙarshen wannan yaƙi yahuda su janye su ban musu ƙasarsu wannan kira na eh, ismail haniya ya ci sa'a an ce abin da bahaushe ke cewa eh, dami ya tsinke akan igiya ne ya yi waɗannan maganganu a daidai lokacin da manyan ƙasashen turai ke ci gaba kamar da magabata muku a shirye-shiryen da suka gabata ko shiri na baya da ya wuce cewa wasu daga cikin ƙasashe irin su Spain su Denmark suna ƙoƙari su ga an yi tabbatar da an ayyana Filistino a matsayin ƙasa. kuma mun ga yanda shugaban Spain yake kai komo na Denmark shi ma duka suna ga kuma wata magana ta fito daga Faransa wacce zamu je a cikin wannan shirin duka wannan yana maka ga dukkan alamu in har an yi da gaske in an tsaya da gaske munafici bai shigo musamman daga kasashen Larabawa to karshe dai za a kafa wannan kasa ta Palestinawa batun zanga-zanga mun riga mun tattauna akai eh, cewa ana cikin zanga-zanga yanzu haka a Isra'ila ga kuma yadda ta bayu ga ainihin janyowa Benjamin Netanyahu bakin jini tare da kiran da a tsige shi wannan zanga-zanga eh, ta karfafi ra'ayoyi da dama na wato yunkuri da ake yi na aka fa kasar Falasɗin ta goyi bayan haka domin ga yanda su kansu Yahudawa suke gwarin gaba ganin bayan wannan gwamnati wacce ita ce gwamnatin da ta jajirce akan kiyayya da kafuwar daular Falasɗina sama da kowace gwamnati domin ita ce tafiyin kisan gilla ga Falasɗina a wannan karnin namu sama da kowace domin kisan da aka fa Falasɗina a jerin sa ba a tarihi cikin shekaru 100 da suka gabata a wannan yan kwanakin dai kisa a cikin wannan shekarun da a cikin wannan karin da muke ciki ba a gani ba sama da mutum dubu talatin da uku a cikin yan watanni a kankanin lokaci ba shaka ba a taɓa yin irinsa ba bari mu tafi kan batun yunkurin kafa ƙasar falastinu shugaban wata kungiya ta siyasa ta ƙasar faransa mai suna insomais ko france insomais mai suna jean luc milanchon ya yi kira da lallai ne a hukunta Benjamin Netanyahu inda ya kira Benjamin Netanyahu da ɗan ta'adda. Wannan nukuda ce muhimmiya kiran Benjamin Netanyahu da ɗan ta'adda mai laifi dole ne a hukunta shi. A ciki za mu je yadda ya ce waɗanda ma suka yi shiru suna ji ana kashe Falasɗinawa su ma ɗin 'yan ta'adda ne kuma dole ne a kafa ƙasar Falasɗina. Donc, si nous ne punissons pas les criminels, ils ont un nom. Yake cewa matuƙar ba ma hukunta ƴan ta'adda kuma sunayensu sanannu ne. shine Benjamin Netanyahu. Tabbas ɗan ta'adda bayan shi akwai wasu 'yan ta'adda amma ban san sunayensu ba. Na ambaci ɗaya ne daga cikinsu kawai. Domin a duk lokacin da muka ƙara ƙarfi, to fa nauyin da ke kan mu ya ƙara girma. Wannan shine abin da nake son faɗi. Ba na son fito da wasu abubuwan fili. Amma dai abin da nake faɗi duk wanda ke rike da babban mukami dole ne ɗauki babban nauyi cikin duk abin da yake faruwa wannan yana kan kowa a cikin mu a cikin rayuwa don haka dole ne a hukunta 'yan ta'adda tilas ne mu dakatar da zubar da jini kuma tilas ɗinmu ne mu kubatar da dubunnan mutane ababen tausayi waɗanda ke ci gaba da rayuwa cikin firgici a daidai lokacin da duniya ta yi shiru duk da yake su ma waɗanda suka yi shiru ɗin 'yan ta'adda ne a duk lokacin da kasar slovenia da tsibirin norway da spain suka yi shirin tabbatar da ayyana kasar Falasɗinu a matsayin kasa mai cin gashin kanta to dole ne ita ma faransa ta aikata hakan se prépare à reconnaître un État de Palestine. Il faut que la France le fasse. Tun wa masu kallo Allah muku rahama bayan sanar da jawabin shugaban wannan kungiya ta Faransa in mun fahimci manganinsa. za mu gane cewa yana yin shagube ne ga shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. Abin da yake nufin da cewa wato Isra'ila ‘yan ta'adda ce ko Benjamin Netanyahu ‘yan ta'adda ne kuma wasu daga cikin shugabannin kasashe su ma sun yi shiru su ma din ‘yan ta'adda ne. Amma a cikin jawabansa ya ce ba zai faɗi suna ba su ya fito da komai a fili. Amma dai yana faɗin cewa su da nauyi hau kansu duk lokacin da nauyi ya fi girma akan mutum a mukamin sa ya fi girma to kuma nauyi ya fi zama kansa. Na haka yana ganin kamar a matsayinsa na shugaban wannan kungiya wacce take daga cikin manyan kungiyoyi na siyasa na kasar Faransa kamar nauyi ne akan sai fito ga gwamnatin Faransa gaskiya cewa dole ne Faransa ta hau sahun kasashe a turba irin ta su kasashen Spain da Norway ganin sun ainihin wato ko tabbatar da kasar Falastinu a matsayin kasa. a cewarsa sauran da suka ja baki suka shiru su ma 'yan yana nufin dukkan kasashen turai wanda ya hada da faransa din da amurka su ma 'yan ta'adda ne domin suna goyon bayan ta'addanci ba shakka ba karamin jarumta ba da kiran ainihin eh, Benjamin Netanyahu da wato criminal eh, mai laifi wanda za a iya kiran shi kai tsaye da dan ta'adda eh, ba karamar jarumta ba duk da yake a bangaren shugaban kasar sa bai fito ya kira mai karon ko ambaton sunan sa bai bai mun din nan ɗinsa ba kai tsaye sai ya yi ainihin wato dole ne fa karshe ita ma faransa ta hautar ba waɗancan kuma ya ce su ma waɗanda suka yi shirin yan ta'adda ne amma dai bai san sunayensa cewa ba ba zan ambaci sunayensa ba wannan tsantsan wayo ne bai ce ba zan faɗi sunayensa ba domin za a iya kama shi a ce ya faɗi sunayensa tun da ya san su za a iya tarsasa shi ya faɗa su wa yake nufi amma cewa akwai su suma yan ta'adda ne amma bai san sunayensu ma'ana akwai wanda yake zargi amma babu takamaiman su waye su menene sunayensu amma dai duk wanda fahimci maganarsa ya san yana da makarin yake da Biden da sauran shugabannin kasashen turai waɗanda ake ganin sun ja su sun yi shiru game da kisan kiyashi da ake wa al'ummar Palestina ba shakka kamar da ambata dubunnan mutane suna cikin halin firgici da tashin hankali bayan kashe wasu dafannai kuma duniya ta shiru wannan wani laifi ne da ƙasashen duniya suka aikata wanda ko ba daɗe ko ba jima sai duniya eh, ta ba da su dole sai an samu lokaci ya musu hukunci dole ne sai Allah subhanahu wataala ya sallada alhakin zubar da jinanin mutanen Gaza akan duniya dole sai Allah ya duniya ko ba duk waɗanda suke da damar su hana wannan abu ba su hana ba Allah ba zai taɓa kyale wannan zalunci ba domin muka duba wannan fa ba musulmi bane ba kuma ba faranshi ne kowa riga ya san mecece faransa a duniya amma kuma yana ɗaya daga cikin manyan waɗanda suke da damar su zama shugabanni na eh, shugaban ƙasar Faransa yake jagorantar ɗaya daga manyan jam'iyyu na siyasa a cikin ƙasar ya fito yake wannan magana duk da yake ana iya kallon maganar a matsayin kamar akwai wani nau'i na siyasa da shagobe da kokarin sukar gwamnatin Emmanuel Macron akwai wannan amma dai hakikanin magana tana nuna maka cewa hatta a ƙasashen turai turawa ba sa jin daɗi domin inda suna jin daɗi dan me zai kamfen da haka dan me zai ƙware soki gwamnati mai ci da wannan ta ƙarƙashin ƙasa bai faɗa ba sai dai ya san wannan zai taɓa zuciyar talakawa kuma za su ƙara ƙin Macron kamar yadda zamu ga cewa Donald Trump na Amurka shi ma da haka yake campaign yanzu yana yawan sukar yahu ya soki Amurka cewa gwamnatinsa ta gajiya ta ɗaure yindin ana ta abubuwa ana kashe Falastinawa ana kaza da sauransu to hakikanin gaskiya duniya ta cika ta zo kirji sosai duniya ta ah, zo wuya game da abin da ake wa al'ummar Falasɗina har a cikin ƙasashen Turawa magana wannan bawan Allah ta isa ta tabbatar maka da haka bari mu tafi kan ah, muhimmin abu na gaba shine rikici mai karfi da yake neman barkewa na diflomasiya tsakanin Isra'ila da Amurka inda Washington ta fitar da sanarwar cewa za ta hukunta tare da kakaba takunkumi akan wata bataliyar sojoji na Isra'ila mai suna Netza Yahuda wannan Netza Yahuda wata kungiya ce ah, wata bataliyar ce ta sojojin Isra'ila wacce ta fi zafi aka fi kuka da ita a Gaza saboda zaluntar al'ummar Palestina da take Netza Yahuda su ne suka kashe ainihin wato Umar Assad wani eh, Bafalastini mazaunin Amurka mai kimanin shekaru 78 wanda suka kama shi suka tsare shi a shingen bincike suka zo suka tsare shi a nan tsawon lokaci eh, yana ɗaure ga kuma sanyi cikin dare suka ɗaure kama shi suka ɗaure shi a wannan guri suka bar shi ba kaya wadatattu a jikinsa wanda za su kare shi daga sanyi sai kananan kaya karshe dai nan suka bar shi ya kwana sanyi ya gama dukansa ya ratsa shi wannan ne ya zama ajalinsa da safa aka zo aka tara ya mutu wanda duniya ta dora alhakin kisan Umar Assad akan wannan netis Yahuda waɗannan bataliyar sojoji su sai kashe shi laifukan su sanannu ne a Gaza kisan kiyashin su a gabar tekun yammacin Jordan sanannun abu ne har ma ana zargin cewa dalilin da yasa Isra'ila ta janye su shine korafi yawa akan su game da zabda tunanin mutane da kashe Palestina da suke amma nan zancen banza ne zance suwaye suka tura su kashe mutanen a can ba wani dalili da zai sa a ce dan wannan Isra'ila ta jinye su kawai dai wataƙila ruwan wutar dakarun al-Qassam da Sarayar Qudus su ne suka bayi ga an janye na Yahuda daga gabar tekun yammacin Jordan saboda Isra'ila ta fuskanci kalubalen cewa za a iya ganin bayan su wannan shine magana kawai to wannan na Yahuda ta kai ga Washington DC ta fitar da sanarwar cewa za ta kakkuba musu takunkumi saboda aikata laifukan yaƙi ah, sun aikata laifukan yaƙi a Gaza wani irin laifukan yaƙi ne kashe mata da ƙananan yara na Palestina wannan Amurka ce take shirin yin wannan abu kuma ana sa ran nan da wasu 'yan kwanaki kakakin majalisar ɗinkin duniya Anthony Blinken da kansa zai fito zai magana akan haka daidai da abin da jaridu na kasashen turai suka faɗa Netza Yahuza mafi sharrin sojoji ne Netza Yahuda sun cancanci a yi musu ukuba sama da haka akai a ce kasar Amurka da kanta ita ce ta fito yanzu take magana akan net Yahuda za su samu su takunkumi hakika laifin su ya kai laifi Amurka ba ta jira korafin duniya ba waye tarsasa Amurka akan ta fito ta ce za ta hukunta net Yahuda waye tarsasa ta shin kasashen duniya suna ta magana akan su ne a ana magana ne akan abin da ake a kasa amma me yasa Amurka ta ware su da ambato ba dan komai ba sai dai sharrin su ya gawurta gawurta da take ga ita kanta Amurka ta sa baki menene jawabi me martani na Benjamin Netanyahu martani ne kakkausa a cikin wani takaitaccen bidiyo ya fito ya faɗi magana da kai tsaye kana aikin ta suna zaki ga Amurka inda ya ce wannan abu da Amurka take hauka ne zancen banza ne kawai da mayagun dabi'u a ce za a hukunta Nitsa Yahuda Nitsa Yahuda aiki suke yi bisa doka da ka'ida a cewar Benjamin Netanyahu kuma waɗannan kalamai da ya faɗa su ne dai abin da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar da sanarwa cewa ita kwata-kwata bata san bata bata da masaniya a hukumance game da yunkurin da Amurka take na kakuba na ta Yahuda bata san wannan magana ba kawai ta mata gana da da magana tare da cewa magana ta fito ne daga manyan jaridu na gwamnatin kasar Amurka da masu zaman kansu duka ko magana ce da aka ji daga bakin manyan jami'an kasar Amurka kawai abin da ya rage jawabin wato eh, Anthony Blinken kakaki na majalisar ɗinkin duniya ya fito ya ce wani abu akai to amma dai sojojin Isra'ila suna musanta ma abin da ake zargin Netanyahu huda da aikatawa a cewar su na Netanyahu huda mayaka ne kawai da suke yaki a Gaza kuma suna kiyaye dukkan dokoki na yaki fa a cewar sai dai Isra'ila kwata-kwata ba za ta taɓa karɓar gyara ba ba ta taɓa ikirari da kuskurenta ba ba za ta taɓa risinawa gaskiya ba ta yadda cewa ta aikata laifi kawai abin da take so a biyo son zuciyarta mutanen da aka kashe an kashe su ne a yunkuri na kare kai kuma an kashe su ne a matsayin su na yan ta'adda tare da cewa mutanen nan mata ne da kananan yara mafi yawan su mutanen nan ba ma su sanya bindiga take balle su rike ta waɗanda suke cewa suna yaka ba sa iya gaba da gaba da su face sun kwashi kashin su a hannu hakika wannan ya kara fito muku da cece Isra'ila a fili hakika irin waɗannan kalamai da Benjamin Netanyahu suke sun isa su da wasu daga cikin jami'an Amurka har ta kai ga suna kira ga kotun duniya ta ta kama shi ta hukunta shi don akwai raɗe raɗin cewa akwai kiranye-kiranye daga Amurka da wasu kasashen Turai na kama Benjamin Netanyahu a hukunta shi saboda abin da ya aikata na aika sojojinsa su yi kisan kiyashi a Gaza kuma har yanzu ya ki yadda ya kira da laifinsa ba shakka duka wannan tafka da wannan murmura din tana baka hasken abin da muka ambata a baya idan aka ci gaba da tafiya haka ana samun ci gaba to fa tabbas ƙarshen al'amari sai an kafa dole ƙasar falasɗinu wannan ƙasa ta falasɗinu da ake ta kin a kafa ta ƙarshen wannan yakin mafita shine kafa wannan ƙasa domin wannan shine abin da duka masana suka haɗu akai shine abin da shugabannin ƙasashe na America shi kansa Biden ya faɗa na Rasha ya faɗa na Faransa ya faɗa duka suna cewa mafita kawai ƙarshen wannan yakin shine a raba waɗannan ƙasashe a ware ƙasar Isra'ila daban ƙasar falasɗinu daban wannan ne kawai zai kawo ƙarshen waɗannan matsaloli akwai abin da muka yi muku tsokaci da shi a baya cewa eh, buƙatar Isra'ila na su ajiye makamai da raɗe raɗin da ake cewa akwai yiwuwar Hamas za su bi buƙatunsu ba shakka waɗannan manganu manganu ne waɗanda suke har yanzu ban tsananta bincike akai ba amma ba da ji suna da tushe duba da abin da Ismail Haniya ya faɗa bai yadda a yi musayar fursunoni Hamas ba su yadda a yi musayar fursunoni na wucin gadi ba sai da a can da yaƙi gaba ɗaya ta yaushe za a ce Hamas suna da ra'ayin ajiye makamai su bi tsarin da Isra'ila take so sannan a kafa kasar Falasɗinu ba shakka ina da kwanto kai. kuma ba na ji inda a ce wacce magana gaskiya ce a ce har izuwa yanzu ba ta shahara ba wallahu alam idan mun zo shiri na gaba insha Allah ta'ala za mu ƙara bincike a kai. mun muku alƙawari akan haka a ba mu cika ba saboda yanayin lokaci a shiri na gaba za mu ƙara bincike akan wannan batu domin tabbatar da menene hakikanin wacce magana daga ina ta fito mecece matsayin Hamas to a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mu daga mutakatar ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk